Mai sauraro Assalamu alaikum. Mun taɓa samun ɗani da mijina kafin yi aure, za mu bambanta shi da sauran ‘ya'yan da muka samu bayan aure? Me ma'anar suna Musaddiq, Rukana da kuma Sauban? akwai alaka tsakanin zuwan dujal da kuma kaɗe kaɗan da muke fama da su a halin yanzu? Mata za a zo suna wata irin rawa wasu ma kamar tsirara suke da irin shigar da maza suke shigar mahaukata. Kaga wando wani iri ka gari ga wata iri ka ga hula wata iri kayan kiɗan da kayan rawan da yadda ake rawan sai ka ce bugaggun waɗanda aljani ya bige. Wasu kenan daga cikin tambayoyin da insha Allah za a ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin. سنانا حديث جعفر مدوبي كمر كل مشهد أمين إبراهيم دورا واكي أمسا تنبيوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من صلى صلاة وصبر الكاسات من صلى صلاة To kamar yadda muka saba malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin Nihayatul Alam inda a yau zamu saurari bayani akan alama ta 97 wani zamani da zai zo ko dai ka zama fajiri ko a rika kiran ka gidaje da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki daya Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda ya rawaito hadisi wanda Imam Ahmad da Abu Ya'la suka rawaito shi daga Abu ta Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ya ti alan nasu zamanin, yukhayyaru fihin rajulu bain al'ajiz wal fujuri, faman adraka zalika zaman fal yaktar al'ajiza anil fujuri. Ya ce zamani zai zo wa mutane wanda za a ba mutum zaɓi, ko dai ya zama bagidaje gajiyayye ko kuma ya zama fajiri. Wanda ya tsinci kansa a wannan zamani, to ya zaɓi ya zama ba bagidaje ɗin da ya zama fajiri. Hmm. Wato za a yaɗa fajirci a cikin jama'a zai yawa, fasikanci da fitsara zai yawa, in baka irin wannan fitsarar sai a dinga kallon ka kamar baka waye ba, kamar kai irin na da ne, kamar kai baka fahimci zamani ba, kamar kai aka ji ana kai kamar ba wayayye ba. Hmm. In ana wata tsiyar ka zo, ka gan shi fa bai waye ba sai ya ɗauki wannan fa a matsayin zamani ne ya zo da abin fa. in an ga mace mai kunya a dinga kikin fiye jin kunya mm-hmm. ko mace ta yi shiga ta mutunci a dinga ke da Allah haka kika ga ana yin shiga wannan ai shiga tsofaffi ce ai a musulunci a imani a zuciya yake tsoron Allah a zuciya yake mm. to wa zai ganki ya aure ki ma da irin wannan shigar sai dole sai kin bayyana tsiraicin ki sai kin yi shafa shafa da sauran abubuwa a dinga wa mace nasiha akan abin da zai barar da ita mm. haka nan matashi ne a unguwarsu kowa ya yi aski irin na 'yan bal da 'yan rawa da 'yan kokawa ya zazzane jikinsa wani bai ba ko ya yi wata irin shiga ta fitsara wani baya yi sai a dinga ganin wanda baya yi din kamar bai waye ba haka nan za a aure aka ce a gayyato malami a yi wa'azi a yi kiɗan ƙwarya da shantu a cikin gida mata kawai kamar yadda yake a shari'a sai su ce ai wannan ba wayewa ba ce ai wayewa yanzu shine a ɗauko makaɗa da dije-dije a zo a cashi rawa rawan ma ango da amarya bayan sun yi rawa a ce ita ma babar yarinyar da baba yaron su masu zo su rawa in ma akwai kakanni a ce su masu zo su rawa ai ta kaɗe kaɗe da rairaye ana kaɗe kalun batsa kuma a ce mijin ya taso da matar a gaban jama'a su ba juna wani abu sannan su yi wa juna kis mm. duk gaban iyayensu suna kallo mm. to kaga wanda bai yi wannan ba a wajen aurensa sai a ce ai wannan shi bai waye ba saboda haka an ɗauka wai saɓan Allah da fita daga shari'a da kaucewa ƙa'ida ta musulunci wai shi aka fassara a matsayin wayewa. To in wannan wayewa ko Allah wadaran wayewar da za ta sa ka rabu da Allah, ka rasa albarka, ka faɗa cikin fajirai da fasikai, wai kuma kana fassara wannan a matsayin shine ci gaba. Ci gaba ka zama mutumin kirki, ka zama mai hankali, ka riƙe addininka, ka kyautata rayuwarka, duk abin da ka san zai jawo maka fushin Allah, ko ya jawo maka azabar Allah, ko ya jawo maka rashin albarka kai kokari ka kiyaye shi wannan shine wayewa hmm. ka yi karatunka na addini ka yi karatunka na zamani kana da sana'a kana da aikin yi baka aikata fajirci Allah ya tsare ka wannan shine wayewa amma yanzu an ɗauka wayewa shine gwargwadon yadda kai nisa da addininka kai nisa da al'adarka kai nisa da kunya ka zama fitsararre ka zama mara mutunci to gwargwado yadda kuma 'yan zamani suke ganin ka a matsayin wayayye wanda ya ci gaba. Hmm. Saboda haka annabi ya faɗi wannan cewa zamani zai zo da za a dinga fassara fasikanci da wayewa ana fassara riko da addini da kuma halaye na gari da al'ada mai kyau ana fassara ta a matsayin kuma ci baya. To ƙara ka ci bayan ka riƙe abu mai kyau da ka ci gaba ci gaba mai haƙar rijiya yana ƙara haƙa yana ƙara zurfi a ciki. Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta mu da yi masa da'a amin mu amin yanzu kuma za mu shiga fagen amsa tambayoyi inda za mu fara da tambayar da ta fito daga Sagiru Tela Dausayi da ke Gezawa a jihar Kano da yake so ya san akara mukalla menene alakar zuwan Dujal da kuma kaɗe-kaɗen da muke fama da su a halin yanzu. To harka kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe na rashin tarbiyya kullum ƙaruwa suke yi hanyoyin yin su ƙaruwa yake yi yaɗa su ake yi kuma wannan duk alama ce ta tashin alkiyama cewa za a yi nisa da abubuwa masu kyau, za a yi nisa da wa'azuzzuka da karatuttuka, da waƙoƙin ma waɗanda musulunci yadda a yi na hankali na nutsuwa, duk za a daina yin su za a koma har masu wa'azi suna yi ma su gaji. Mm. To wannan ɓangaren ai alama ce da mata bayyana dujal. Tunda mutane sun zama yanzu ka ga yadda ake rawa da yadda ake kiɗan da irin shigar da ake yi da irin matasan da suke da irin lafazan da ake faɗa yadda ake nuna su ai kanka ka san cewa babu hankali babu nutsuwa a cikin wannan al'amari. Mata za a zo suna wata irin rawa wasu ma kamar tsirara suke da irin shigar da maza suke shigar mahaukata. Kaga wando wani iri ka ga wata iri ka ga hula wata iri kayan kiɗan da kayan rawan da yadda ake rawan da kalmomin da ake faɗa da sigar da ake faɗa su da yadda ake yi da jiki sai ka ce bugaggun waɗanda aljani ya bige. Eh. To duk kaga waɗannan al'amari sai da gani ka san wannan abin da ya alama ce ta tashin alkiyama ba a kamo hanya mai kyau ba. Kuma dujal dama ai zai zo da fitintunu ne, babban fitina shi ne shi da zai yi da abashi Allah ne, kuma kaga wanda za su yarda da shi ai masu raunin imani, wanda kuma suke da raunin imani su ne waɗanda ai ba su riƙe musulunci da kyau ba, tunda imani yana ƙaruwa ne da ƙaruwa aiki mai kyau, yana raguwa da saɓan Allah. To kaga tun da saɓan Allah ne yake rage imani, yake salantar da imani, yake marasar da imani, to kuma kaga waɗannan kaɗe-kaɗe da rere da waƙe-waƙe na fajirci ai su ne suke shiga zukatan mutane su raba su da wato koyarwa ta addini da kuma koyarwa ta al'ada mai kyau saboda haka sai a wayi gari wannan al'amarin ya shiga zukatan matasa ya ɗauke musu hankali to ni dujal ya zo kuma da ya kira waɗannan irin mutanen su ne za su fara goya masa baya. Hmm, wannan ya ce don Allah ka ja hankalin ma'aikatan lokal gama waɗansu da yawa ba sa zuwa aiki, masu zuwan kuma da yawa ba sa zuwa akan kari. To, rashin zuwa aiki ko rashin bin ƙa'idodin aiki wanda mutum ya cike ya yadda ya amince aka ɗauke shi aiki kuma ake bashi albashi akan haka, wani abu ne da ya zama ruwan dare. Hmm. Ba iya wato hukumar local government take fama da wannan matsalar ba. A gwamnatin tarayya akwai, a gwamnatin jiha akwai, a gwamnatin local government akwai. Hmm. Wannan ɓangarori guda uku duk suna fama da matsaloli guda uku. Matsala ta farko shine matsalar ma'aikatan bogi, matsala ta biyu rashin ƙwararrun ma'aikata, matsala ta uku shine rashin zuwa aiki a kan lokaci da kuma in an je ba za a tsaya a yi aikin mai inganci ba. Hmm. So wannan matsalar guda uku ana fama da ita, kuma gwamnoni a jihohinsu da gwamnatin federal gamman a matakinta na federal gamman da lokar gamman suna ƙoƙarin tsarkake irin waɗannan abubuwa to amma ana shan wahala wahalar da ake sha shine mutane sun saba da wani yanayi wanda kawai a hanya za ka ga ana sai da ofa akwai wata mata da ta taɓa zuwa ta yi tambaya cewa ita ba zawara ce aurenta ya mutu tana zaune a gida bata samu miji ba kawai sau ne ya zo ce mata ga ofa ya samu mata ta aiki ta ce ta ban yi karatu ba yace ki je ki aro takardun wasu ki cike kawai da ai albashin ake so a dinga baki kawai eh. ki je kawai da aka ki je kawai ki samo takardu eh. ta ta samo takardu kuma an ɗauke ta aikin kuma tana zuwa aikin ko bata iya aikin ba kuma sannan kuma ana bata kuɗi to kaga irin wannan wanda ya bayyana fa kenan har ta yi tambaya saboda imanin ta ya kai ta tambayar to irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa saboda haka ya kamata mu san amana ne wannan kuɗi da ake ɗauka ake bayarwa ko mu san amana ne aikin da aka ɗora mana, sannan mu yi wa al'umman nan ta mu aiki na kwarai domin kanka kake kashewa. Gaskiya. Domin ka ne, al'umman ka ce, in baka tsaya kai aiki na garin nan ba, kaga kayi cuta so uku. Na farko, ko kai ƙwararre ne ko ba kai ƙwararre ba baka dai nuna aikin aikace ba. na biyu baka yi aikin ba na uku rashin aikin kuma zai haifar da wasu matsaloli masu tarin yawa waɗanda za su koma har cikin gidanka sannan gashi an ɗauki kuɗin al'umma an baka ko baka yi aikin da zaka cancanci cin wannan kuɗi ba hmm. kaga ana ta cin wuta balbal kenan haka zaka ya kamata mu akan mu nasiha kuma gwamnati ta sa ido sosai akan wannan bangare domin a ƙara inganta aiki haka karamukalla wannan ta ce sun taɓa samun ɗa ita da mijinta kafin su yi aure bayan sun yi auren kuma yanzu shi ma sun kuma samun waɗansu 'ya'yan ta ce to shi wancan ɗan da suka fara samu kafin su yi aure za su ware shi ne ko kwaya za su yi masa To, ɗan da aka haifa kafin a aure, da ɗan da aka haifa bayan an yi aure suna da bambanci a wajen haƙoƙinsu da yadda za a zauna da su. bambancin mm. Bambancinsu malamai sun kasa shi kashi uku. Kashi na farko, shi wannan ɗa da aka haifa kafin a aure, wato ba ɗa ne na shari'a ba, duk da shi bai yi laifi ba, bai saɓi Allah ba, bai ce a saɓa Allah ba, bai goyi bayan saɓan Allah ba, shi a kan kansa ba shi da wani hukunci da shari'a ta ce a yi masa. Hmm. Don da ya yi laifi ko da sai shari'a ta faɗi me za a yi mar, tunda shari'a in kai laifi za ta ce ko a yi maka bulala ko a ɗaure ka ko a yi maka kaza. Amma shi babu wani hukunci da shari'a ta yi a kansa don haka shi bai yi laifi ba. Hmm. Tunda bai yi laifi ba, to kaga bai kamata na farko a kashe shi ko a wurgar da shi ko a watsar da shi ko a tozar tashi ko a ƙi kula da rayuwarsa ko kuma a zo ana jifansa da munanan abubuwa ba. iyayen su ya kamata a jefa da wannan wata mata ta aikata zina a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ta ce ya rasulullah na yi zina ka tsarkake ni manzon Allah ya ga tana da ciki yace to je kike haihu mana ta je ta haihu ta dawo annabi yace to ki je ki shayar mana ta je ta shayar ta dawo yace to ki nemo wanda zai rike shi tukunna sai wani sahabi ya daga hannu yace ni a bani shi zan rike shi ya karba ya ci gaba da rike shi ya koya ma ilimi ya koya ma tarbiya tarihinsa yana nan a cikin littattafan musulunci. Mm. To saboda haka ta wannan bangaren kenan da aka dole a rike shi, dole a kula da shi, dole a bashi haƙƙinsa, dole kuma a kula da tarbiyyarsa kuma a kiyaye cin mutuncinsa da tozarta shi. Ta bangaren abin da ya shafi hukunce-hukunce na shari'a kuma da ya shafe shi kai tsaye, kaga babu gado tsakaninsa da wannan mahaifin, amma yana da gado tsakaninsa da wannan mahaifiyar. Tunda babu gado tsakaninsu kaga zai iya masa wasiya. ya ce in na mutu a raba dukiyata uku a bashi kaso ɗaya. Sannan zai iya riƙe shi riƙo na wato kamar ka ce kafala, kamar wato ya zama ya riƙe shi a matsayin reno da tarbiya, ya riƙe shi a matsayin mai reno da tarbiya kuma ya wasiya a ɗauki wani abu daga cikin kuɗinsa a bashi tunda an zo rabon gado shi ba za a saka shi ba. Eh. Kaga nan an riƙe shi riƙo na reno sannan kuma an ba shi kuɗi ta hanyar wasiya. Mm-hmm. To kaga an kare shi shine bambancin, amma mahaifiyar ita zai iya cin gadonta, zai iya tarayya da waɗannan ‘ya'yan wajen cin gadon mahaifiyarsu, mm-hmm. amma ba zai tarayya da su wajen cin gadon babansu ba. Don haka sai baban ya wasiya cewa a bashi wani kaso a cikin dukiyarsa. Wataƙila kasan da zai wasiya a bashi ma ya fi nasu yawa, mm-hmm. domin wanda ya wasiya ce a ɗau ɗaya bisa uku a cikin dukiyarsa shari'a ta ce a zartar da wannan wasiya. mewa kuma ɗaya bisa uku na mai ragowar dukiyar. Hmm. Saboda haka in bai yi wasiya ba kuwa an zo rabon gado alƙalai ba za su bashi ba. Hmm. Domin mazhabobin mu shafi'iya, malikiya, hambaliya, hanafiya duk sun tafi akan cewa ba a ba wa ɗan shege gado. Hmm. Saboda hadisin da suke fassarawa na alwaladu lil firash walil ahirul hajar. Wato ɗa shine wanda matarka ta haifa ko baiwarka shine ɗanka. Firashi mm. anan yana nufin mataka ko baiwarka, to wanda ta haifa maka shine ɗanka ne kai ne matar, kai mai baiwar abin da ta haifa ɗanka ne. Mm. Shi ku ahiru wanda yake mazinaci, hajaru. Hajaru anan an fassara shi da ma'ana aje a jefe shi ko kuma a tsare shi ba zai shiga cikin masu abin nan ba. Mm. To kaga na farko ba a tozarta shi ba a masa kyakkyawan riko na biyu ba a tozarta shi ba an yi wasiya da a ɗauki wani abacin kuɗi a bashi. Hmm. So kuma sai a duba kunce-kunce ragowa da suka bambanta abin da za a yi masa da wanda ba za a yi masa ba. Ko wani malami yanzu ya wallafa littafi mujalladi guda sumansa a hakamu auladin zina fil Islam. Hukunce-hukunce ya kawo matsaloli kusan ashirin da bakwai da suka shafi makomar ɗan da an riga tunda zina haramun ce. Kuma sai aka saba wa Allah aka yi ta. To tunda an yi ta Ka zo dole a karɓi hukunce hukuncenta da kuma abin da za ta zo da shi. Mm, haka ne. Akram kalla menene ma'anar suna Musaddiq da Rukana da kuma Sauban? To Musaddiq dai kaga daga Sidiku ne ko daga Sadaka ne ko daga Sadiq ne. Mm. Saboda haka wannan suna ne mai gasgatawa kenan mufa'il Musaddiq mai gasgatawa. Mm. Kaga wannan suna ne da aka tsago shi daga Sadaka ko Sidik. to sannan kuma na biyu rukana wani mutum ne ƙarfan mutum a zamanin annaba aka yi shi daga baya musulunta har akwai fatawa da ake gina akan maganan saki fatawar tasa ce dan kokawa ne ya zo ya ce ya rasulallah ni zan musulunta amma fa sai an samu wanda ya kayar da ni saboda ni ƙarfa ne wato na fi son ga an da ni tukunna kamar yadda ya zo a cikin ashifa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to sai dai ni mu yi kokawar da kai suka yi kokawa annabi ya kada shi har sau uku yana nan a cikin littattafan hadisi da kuma littafin ashifa ya kawo wannan da yake bayani akan ƙarfi da Allah ya ba annabi na jiki bayan ƙarfi na imani da kyan hali da kyan sifa sallallahu alaihi wasallam so ya musulunta daga baya da haka kaga mutum ya ga dama sa sunansa kaga ai ba ba mummuna bane hmm. tunda baya cikin sunayen da annabi ya canza Hakanan Sauban shi ma akwai suna daga cikin tabi'ai wanda ake kiransa Sauban, shi ma ko ba mummunan suna bane in an sa babu wani abu. Masha Allah. Akarmukallah menene hukuncin mijin da sai matarsa ta yi ta roƙonsa sannan ya yi mu'amalar aure da ita, wai sai ya ce ta riƙa haɗawa da azumi. To, na farko ana samun bambanci na bukata tsakanin namiji da mace. Wani shi mai ƙarancin bukata ne, ita ko matar mai bukata ce da yawa. har a wayi gari namijin ba zai iya biya wa matan nan ta a yadda take bukata ba. So kaga wannan ana cutuwa. Haka kuma ana samun shi ma namijin wataran yana da bukata mai yawa, matar tana da ƙarancin bukata. Sai a wayi gari ba za ta iya biya masa bukatarsa ba a yadda yake bukata. To an samu irin wannan matsala, to dole sai an yi bincike kuma an haɗa da likitoci. domin in ba haka ba ɗaya zai dinga ƙwaruwa. Kuma wannan yana daga cikin abin da yake shigar da harka fasikanci da kwartanci a cikin harka aure. Idan namiji ya ga baya gamsuwa da matarsa, kuma ba shi da damar da zai ƙara aure wani sai ya buɗe wa ƙofarsa kansa ta fasikanci. Mm. Ko kuma mace ita ma ta ga mijinta baya iya gamsar da ita, saboda haka in ba ta da tsoron Allah da imani sai ta buɗe wa kanta ƙofar fasikanci domin ba abu ne da ake yawan faɗa ba. da wuya mace ta je gida ta ce mijinta baya gamsar da ita da wuya mutum ya zo fito karara ya gaya matarsa cewa shi baya gamsuwa saboda haka sai a wayi gari ɗaya yana cutuwa kuma abin kunya ne a fito a faɗi irin wannan al'amari sai a zauna a haka ƙarshe shaidan ya zo ya ba ɗaya shawara mummuna yana biya kansa bukata ta mummuna hanya saboda haka in har an wayi gari cewa kina da bukata mai yawa mijinki ko ba shi da irin wannan bukatar to kin ga akwai matsala Amma idan ƙaurace muke ya kwata-kwata, to wannan shine akwai zalunci. Amma idan misali ke kullum mai bukata ce sai kun yi mu'amala aure kullum, shi kuma ba zai iya mu'amalar nan ta aure ba fiye da sau ɗaya a kullum, ko kuma sau ɗaya a kwana biyu ko a kwana uku ko a kwana hudu ko ma a sati wani ma a wata, hmm. wani ma sai wata biyu biyu. To kaga shi bai da sha'awa ke yana da ƙarancin sha'awa, ita ko matar tana da sha'awa mai yawa, saboda haka zai ga cewa kun duk sanda kika neme shi kamar kina takura shi yana yin abin da baya sha'awa ko abin da zai cutar da lafiyarsa to zama za ku yi ku tattauna ku ga menene ya kamata ku yi wajen warware wannan matsala cikin hikima da tattaunawa da kuma nemo mafita ta neman taimako daga ƙwararrun masana waɗanda za su ba ku shawara abin da za ku yi ba tare da ana samun matsala ba. Mm, Malam menene hukuncin wasan jika da kaka da kuma wasan kanan miji? Na farko shi wasan jika da kaka akwai wasan amma ba yadda muke yin sa ba. Wato ka ɗauki jikanka a matsayin kamar ɗanka kuma ka dinga jansa a jiki wannan abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi ma Hassan da Husaini. Wata rana annabi yana kan mimbari sai ya hango Hassan da Husaini sun taho cikin wasu kaya kyawawa haka masu ruwan ja sai annabi ya sako daga kan mambari ya zo ya ɗauke su, ya rungume su ya hau da su kan mambari. Sai ce Allah ya yi gaskiya da ya ce, Inna ma amwalukum wa auladukum fitina. Hmm. Yace kaga na hango yaran nan sun sha kwalliya ya kasa hakuri, gashi hudu ba yake yi ran juma'a hmm. yace amma na kasa hakuri sai da na sauka na je na ɗauko su tukunna sannan kuma akwai lokacin da annabi ya sujjada Hassan da Hussein suka suka hau bayansa suka zauna akan bayan annabi bai ɗago daga sujadan nan ba ya ƙara tsawanta, ya daɗe, ya daɗe yana sujada, har sahabbai suka ga cewa, ai, annabi baya irin wannan doguwar sujada haka. Sai wani ya ɗago ya ga wai me yake faruwa ne, sai ya ga Hassan da Husaini ne suka hau bayan annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin wasa. Hmm. Shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki ɗagowa saboda in ya ɗago za su iya faɗuwa. Mm. Har sai da yaran suka gaji da kansu suka sauka dan ƙashin kansu, mm. sana annabi ya ɗago ya cika sallarsa, sai iwaiwayo icewa sahabbai, kada ku ga mun tsawaita sujjada ɗazu, ‘ya'yana ne suka hau bayana suna wasa, ni kuma na ga ba zan iya ture su ba, shine na haƙura, har sai da suka gama wasansu suka sauka da kashin kansu sannan na ɗago. Kuma yakan ɗora wannan akan cinya, ɗora wannan akan cinya, ya rungume su yana musu addu'a. Hmm. Yana cewa wannan addu'a da nake muku irin ta annabi Ibrahim yake yi wa ‘ya'yansa, yana cewa, U'izu kuma bi kalimatin lahi ma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Hmm. To kaga wannan abu ne mai kyau ka ja jikokinka a jiki ka kuma dinga kyautata musu har su kaunace ka su soka. Amma irin wanda ake cewa mata ta na biya sadaki wannan kuskure ne, eh. domin ita ‘yarka in ta haifi ‘ya, wato jika ka kenan, wannan jika matsayinsu ɗaya da wannan ‘yar taka. Yadda ba za ka ce wa 'yar ‘yarka matarka ba, haka ba za ka ce wa jikaka matarka ba. Hmm. Irin wannan wasan kuskure ne, saboda haka cewa na biya kuɗin aure ni duk ana yi kasari hmm. to wannan shine kuskuren da za a gyara amma dai mutum ya ja jikokinsa a jiki ya dinga tattaunawa da su yana musu wasan da za su ji daɗi ga kakansu saboda bambancin shekarun yayi nisa wannan babu laifi a shari'a amma wasan aure tsakanin jika da kaka wannan shine wato ya saba shari'a domin baka wasan aure da 'yarka haka tun kuma za ka da jika ka ba. Mm. wasan kanin miji kuma fa shi wasan kanin miji wannan gaba ɗaya dama haramun ne mm. domin shi kanin miji bai da wata alaka da matarka a ce alaka ta mutunci ya mutunta ta ya darasta ka ya darasta ta a matsayin matawansa mm. amma yanzu yana ce mata matarsa haka ga ana kokawa ana cin kwala ana taba jiki ana faɗa kalmomi sai ka ba mu kuɗin kitso ko kaza wannan kuskure ne ya saba shari'a kwata-kwata ba shi da wata alaka da wannan matar in ba kawai ka aure ta ba kuma da za ka sake ta ma fa zai iya auren ta hmm. ko da kai baka aure ta ba shi zai iya auren ta ko in kuka rabu ko kada su zai iya auren ta hmm. so wannan abin da ake yi ya saba shari'a kuma ina ga yanzu wayewa ta kai an fara rage irin waɗannan wasan kanin miji din da ake yi wanda ya saba wa shari'a musulunci ya saba al'ada mai kyau hmm. masha Allah masu sauraron mu da amsar wannan tambayar muka zo ga karshen shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin sai kuma lokaci na gaba in Allah ya so za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku da dukkan masu yin hidima domin samun nasarar gabatar da shirin Habib Ja'far Madobe nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah